السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحتد ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في العباده والخلق والتقدير واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله بلغ رساله ربه وهدى الناس الى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله talatin a watan sha'ban na hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da goma sha shida a watan biyar na miladiya ta dubu biyu da goma sha takwas a lissafin kalandar albashi domin ci gaba da darasin tafsirin littafin allah alkur'ani da kuma fahimtar ma'anoninsa da dai gwargwado muna cikin sura ta biyu suratul bakara za mu tashi kan aya ta goma sha uku bayan ɗari biyu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم نعم يقول الحق تبارك وتعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين مبشرين ومنظرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يخبر تعالى أن الناس كانوا ما بين آدم ونوح عليهما السلام في فترة طويلة أمة واحدة على دين الإسلام لم يعبد بينهم إلا الله تعالى حتى زين لهم الشيطان لبعدهم عبادة غير الله تعالى فكان الشرك والضلال فبعث الله تعالى لهدايتهم نوحا عليه السلام فاختلفوا إلى مؤمن وكافر وموحد ومشرك وتوالت الرسل تحمل كتب الله تعالى المتدمنة المتدمنة الحكم المتدمنة الحكم الفصلي في كل ما يختلفون فيه ثم أخبر تعالى عن سنته في الناس وهي أن الذين يختلفون في الكتاب أي فيما يحويه من الشرائع والأحكام هم الذين سبق أن أوتوه وجاءتهم البينات فهؤلاء يحملهم الحسد وحب الرياسة والإبقاء على مصالحهم على عدم قبول ما جاء به الكتاب واليهود هم, هم المثل لهذه السنة فإنهم أوتوا التوراة فيها حكم الله تعالى وجاءتهم البينات على أيدي العابدين من أنبيائهم ورسلهم واختلفوا في كثير من الشرائع والأحكام وكان الحامل لهم على ذلك البغي والحسد والعياذ بالله ubangiji tabaraka wa ta'ala cikin wannan aya yana gaya wannan al'umma ta manzan allah sallallahu alaihi wasallam yadda da addini yake ko al'umma take gabanin aiko da annabawa da manzanni ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce kanan nasu ummatan wahida mutane sun kasance da al'umma ce guda ɗaya ai kanu qabla wujudi shirki fihim gabanin a samu shirka a tsakanin al'umma da farko tun lokacin annabi adamu salam bayan allah ya sauko da shi duniya da gidan aljanna ya zama uba ga talikai na wannan al'umma ko duniya gaba ɗaya mutane sun kasance da a asali da babu shirka sun kasance ummatan wahida sun kasance al'umma ne guda ɗaya alal islami wa tauhid akan musulunci da tauhidi wannan gabanin allah ya aiko manzansa annabi nuhu alaihi salam wannan wata fatara ce wani lokaci ne tsakanin zokaci ko zamanin annabi nuhu alaihi salam da kuma annabin da ya gabace shi annabi adamu alaihi salam tsakanin annabi nuhu da tsada annabi adamu alaihi salam an samu ashiratu huru an samu karni goma shekara ɗari ɗari sau goma tsakanin lokacin annabi nuhu adamu alaihi salam sai bayan da aka yi shekara ɗari ɗari sau goma sannan aka samu shirka da allah ya turo da manzan farko annabi nuhu alaihi cewa an samu shekara ɗari sau goma ƙarni goma kenan shekara dubu nawa kenan ko ɗari nawa shekara dubu ɗaya tsakanin zuwan annabi adamu alaihi salam da kuma zuwan manzo na farko annabi nuhu alaihi salam an samu ashiratu qurun al'umma tana kan abu ɗaya tana kan aƙida ɗaya a lokacin mutanen duniya ba su da yawa 'yan kaɗan ne kuma sun fito sun ginu akan asalin ɗabi'ar da Allah ya halitta su akai ita ce wato ɗabi'a da jini na tauhidi Allah maɗaukakin sarki ya halitta bayinsa akan fidira ta tauhidi fitratullahi latifa fataran nasa alaiha shine asali duk wanda ya zo duniya ya shirka ba Allah ya halicce shi da wannan shirka ba ne a duniya ya haɗu da najasa ko kazanta ko datti ko gurɓatacciyar aƙidar da ta sa shi ya yi shirka haka manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin abu huraira ma mauludin illa wa yuladu ala fitra wato babu wani ɗa da za a haifa jariri face an haife shi fari tas babu kilin a tare da shi babu shirka a zuciyarsa babu shirka a jininsa sai dai iyayensa da suka haife shi suwane ne idan ba yahudawa ne sai ya tashi akan aƙidar yahudanci in 'yan mishan ne sai ya tashi akan aƙidar 'yan mishan idan majusawa ne ko maguzawa sai ya tashi abu maguje idan ma'abuta tauhidi ne da ingantacciyar aƙida sai ya tashi haka ma'ana abin da ya tarar na aƙida tare da iyayensa a duniyar da ya riska yake tashi a kan wannan aƙida amma asalin halittarsa allah maɗaukakin sarki bai halicce shi ba da wani kilin ko wani datti ko ta dauɗa ta shirka a tare da shi shine allah maɗaukakin sarki yake gaya mana asalin farkon al'umma a duniya sun kasance ummatan wahida ai ala dinil islami wa tauhid akan addinin musulunci da tauhidi da ta Allah subhanahu wa ta'ala ana cikin wannan har zuwa shekara dubu ɗaya ƙarni goma kenan sai aka samu shirka ta dalilin shirkan nan allah maɗaukakin sarki ya aiko da manzan farko ya aiko da annabi adamu salam ya aiko da abdahu bawansa mai godiya gare shi wanda allah ya kira abdan shakura ya ce zurriyata man hamalna ma'a nuhin sai ce huka na abdan shakura allah ya ce wannan zuri'a a mataki na biyu domin malamai suna kiran annabi adamu alaihi salam abul bashar al'awwal baban talikai na farko baban talikai na biyu shine annabi nuhu alaihi salam wanda zamaninsa ne da allah ya aiko shi ya shekara 950 yana wa'azi mutanen wannan zamani ko al'ummarsa ba a samu mutum ɗari wanda suka karɓi wa'azinsa ba daga baya allah ya halakar da su ya tserar da annabi nuhu da waɗanda suka yi imani tare da shi cikin jirginsa da haka annabi adam ya zama abul bashar asani baban halitta na biyu ma'ana bayan an halakar da waɗancan masu shirka allah ya ainihin wato sanya duniya za ta sake rayuwa da sauran wanda annabi nuhu ya ɗauka a wannan jirgi nasa sakamakon wannan shirka da ta faru da bautar wani allah maɗaukakin sarki wanda in mun koma cikin wato hadisin bukhari babin tafsiri ko kitabun tafsir babu tafsiri suratu nuhin alaihi salam za mu ga asar na abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma abdullahi ibn abbas yana daga cikin wato tafintan alkur'ani ko masu fassara alkur'ani wanda manzan allah sallallahu alaihi wasallama yi wa addu'a allah ya ba shi fahimtar addini da sanin fassara alkur'ani manzan allah ya masu addu'a allahumma faqihu fi din wa allimhu allah ka sanar da shi addini ya san addinin musulunci ka sanar da shi fassara alkur'ani shine a cikin wancan asar nasa wanda imamul bukhari ya kawo a cikin kitabu tafsir babu tafsir suratu nuhin alaihi salam ya kawo dangane da waɗannan mutane guda biyar windu da ya gusa da windu da suwa'a da ya gusa da ya uka da nasra waɗannan mutane guda biyar shine hadisin abdullahi ibn abbasin dinca yake cewa أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما حلقوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انسبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك القوم حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت وأن أثرنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما إجتا ودنا wuddu da suwa'a da yagusa da ya'uka da nasara waɗannan mutane guda biyar malamai ne na ingantacciyar aƙida malamai ne na tauhidi da suka zo cikin al'ummar annabi nuhu alaihi salam tun kafin allah ya aiko annabi nuhu alaihi salam sun kasance suna da darussa suna da majalisai da suke karantar da mutane waccan aƙida ta asalin tauhidi wacce allah ya halicci mutane a kai suna karantar da su ingantacciyar aƙida su ne malaman wannan lokaci bayan wato kafin zuwan manzan allah annabi nuhu alaihi salam sai zama ɗaya bayan ɗaya rayuwa suka mutu bayan sun mutu sai shaidan ya ga ga wata dama ga wata kafa da zai dasa wani abu na halaka wanda zai samu abokan zama madawwama tare da shi a cikin wutar jahannama sai ya zo a sifar dattijo mai nasiha mai hankali ya tara matasan wannan al'umma bayan waɗancan malamai guda biyar sun ƙare sun bar duniya sai yake gaya musu cewa waɗannan bayan allah da suka gabata wanda ba dare ba rana suna karantar da al'umma a gida. bayan allah ne salihai wanda suke isar da sakon annabawa da manzanni don haka gashi yanzu sun mutu za a iya mantawa da su ɗan lokaci kaɗan me yasa a matsayinsa na dattijo ba zai ba da shawara cewa almajiransu su sassaka gumakansu ko su yi hotunan gumakansu ko su gina wasu hotuna masu kamansu su kakkafe a wuraren da suke karantarwa wannan zai sa koyaushe a dinga tunawa da su ana yi musu addu'ar alkhairin da suka yi ya ce ya ba da shawara ya yi nasiha sai aka ga shawara ce ya bayar ba a san a ƙarƙashin shawarar me yake nufi ba don waɗannan almajirai ne kuma suna da aƙidar tauhidi amma an ba su shawara siyo hotunan ko gumakan waɗannan malamai nasu don su dinga tunawa da su suna musu addu'a sai su karɓi wannan shawara da nufin cewa suna zaton dattijan kirki ne ba san tsohon jahannama ba ne don haka sai suka aiwatar suka yi waɗannan gumaka suka kakkafe a majalisansu bayan waɗannan wanda suka yi waɗannan gumaka tunda suna da aƙida bai isa ya ce su bauta gumakan nan ba sun samu tatacciyar aƙida daga wajen malamansu ta tauhidi ba za su yi shirka ba bayan sun mutu sun ƙare sai ya sake dawowa a wata sifa har yau ta dattijo mai nasiha bayan wato waɗancan sun ƙare an rasa kuma malaman da suke karantar da tauhidi shirka ta fara naso cikin al'umma tauhidi yana wato ƙarewa don haka duk al'ummar da ta rasa karantarwa a kan tauhidi ko ta sani ko bata sani ba za ta faɗa cikin illar shirka don haka wato tauhidi yake ba shi da ranan farko ba shi da ranar karewa a rayuwar mutum ga baki ɗaya. shi yasa alkur'ani idan aka kasa shi gida uku kaso biyu cikin uku ya sauka a makka kaso biyun nan ga baki ɗaya cikin uku yana karantar da tauhidi domin sahabbai su san wa za su bautawa su san allah da za su bautawa za su iya rayuwa don shi za su iya mutuwa don shi don sun san shi da sunansa da sifofinsa da ayyukansa don haka wannan lokacin da tauhidi ya yi nisa shirka ta fara naso sai wannan shaidan ya zo a cikin sifarsa ta dattijo da tattara matasan wannan lokaci ya kira su ya nuna musu hotunan gumakan waɗannan malamai ya ce da su kun san su kun san darajarsu kun san matsayinsu suka ce a'a ya ce ai iyaye da kakanni su suke bautawa ko kuma yanzu kun zubar ba a bautar su kun tafi kawai kuna bautar wato iska kun bar wato abin bautar iyaye da kakanni sai ya ɗora su domin yanzu ba ilimin aƙida babu malaman aƙida kaga na farko da yake yasan suna da aƙida sai ya ce su yi me su yi kan dan su tuna da malaman su yi musu addu'a amma da ya zo wajen jikokin jikokinsu me ya kaya musu sai ya ce dan su yi musu addu'a sai ya ce dan su bauta musu da ya san wancan bai isa ya ce su bauta musu ba suna da aƙida ingantacciya sun san ba a bauta kowa sai Allah kuma dama manufarsa ba waɗancan ba waɗannan su dai waɗancan su taimaka a yi aiki su da kyakkyawan niyya shi kuma da wata niyya baka a kas shi ne sai ya fito da wannan bakan niyyar sai ya gaya waɗannan cewa su wato sassaka waɗannan gumaka su bauta musu abin bauta ne ga iyaye da kakanni a wannan lokaci ilimi ya yi nisa Shi ne abin da abdullahi ibn abbas yake faɗa a cikin wannan asar nasa ya ce sunaye ne na mazaje salihai wato a wata ya ce cikin mutanen annabi shaidan ya yi wahayi ga almajiransu bayan sun mutu a ku ila majalisihim ku yi wato kakkafe gumakansu hotunansu a wuraren zamansu ku kakkafe wa sammuha bi asma'ihim kowanne nan majalisin wuddu ne inda wuddu yake karantarwa ku yi wa wannan gunki nasa suna wuddu wannan majalisin suwa ne ku yi masa suna suwa wannan na ya gusa ne ku yi masa suna ya gusa wannan na ya uka ne wannan na nasara kowanne ku ba shi sunansa ne kaga asali mutanen kirki ne bayan allah ne malamai ne na kwarai da suka yi haka bayan ilimin nan ya yi nisa yanzu ya zo ga jikokinsu ne abdullahi ibn abbas yake cewa fa'alu wa lam tu'bad suka yi haka ba a kuma bauta musu ba a bauta musu ba hatta iza halaka ula'ik har lokacin da waɗancan masu ilimin suka mutu wani suka ilmu aka rasa ilimi domin idan akwai ilimi na aƙida boka ba zai ci kasuwa ba gunki ba zai ci kasuwa ba ba za a bauta kabari ba ba za a bauta wani allah ba ba za a bauta bishiya ba ba za a bauta wa tsirrai ba ba za a bauta wa marmaro ba ba za a bauta wa hatta annabawa da mutane na gargaro ba domin allah kaɗai ake bautawa haka annabawa da manzanni suka zo suka faɗa ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na abu da illallah mai zama ɗaya da mu da ku kada mu bauta wa kowa sai Allah wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada sashin mu ya rike sashi su mayar da su alloli ko bayan Allah kada su yi haka aya aburukum bil kufri ba'da iz antum muslimun za umarce ku ne da yin kafirci bayan kun musulunta bautar wani allah subhanahu wa ta'ala wato kufurin ne kafirci ne don haka yanzu sai ya umarci wato waɗannan jikoki ya ɗora su ga bautar wato wani allah subhanahu wa ta'ala to shine allah maɗaukakin sarki yake gaya mana cikin wannan aya asali a duniya tauhidi ne har sai da aka samu shekara ɗari sau goma shekara dubu ɗaya kenan ta hanyar wannan abu da shedan ya kulla aka koma ana bautar gumaka kenan ne sai Allah ce fa ba'athallahu nabiyina mubashirina wa munzirin sai Allah ya ko annabiyina mubashirin annabi ko annabiyu anan nan ya zo a cikin alkur'ani almuradu bihim ar-rusul ana nufin sai Allah ya aiko da manzanni allah ya aiko da manzanni ko duniya ga baki ɗaya allah ya aiko mata manzanni dubu ɗari da dubu ashirin da hudu annabawa da manzanni kenan annabawa dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu kamar yadda wato ya zo a cikin wato hadisi daga cikinsu mutum ɗari uku da goma sha uku su ne manzanni cikin dubu ɗari da dubu ashirin da hudu mutum dubu eh, eh, mutum ɗari uku da goma sha uku su ne manzanni daga wannan shine mafi wato rinjayen magana na jamhuru ahlul ilmin ahli sunnati wal jama'a maganar mafi rinjaye ta malaman ilimi na wato ahlus sunna wal jama'a daga cikin waɗannan manzanni allah ya ambaci waɗansu da sunayensu a cikin alkur'ani guda goma sha biyar kuma allah ya ka kissosin waɗansu daga cikinsu wasu kuma ba ambaci sunayensu ba bare ƙisosinsu sai aka gaya manzan allah sallallahu alaihi wasallam minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk Allah ya ce daga cikin waɗannan manzanni waɗansu mun ƙasanta mun gaya maka ƙissarsu ga yadda suka fara da'awa ga amsar da aka ba su ga yadda Allah ya tserar da su tare da muminai ga yadda ansar da kafiransu suka ba su ga irin halakarwar da Allah yi wa kafiransu Allah ya ƙasanta masa tilkar ba faddalna ba'dahum ala ba'din Allah ya ce mun fifita sashen su akan sashi ka gani akwai wanda Allah ya magana da su kai tsaye ba tare da ya turo da manzan mala'ika a tsakani ba mala'ika jibril shine jakadan da yake karɓo wahayi daga wajen Allah maɗaukakin sarki zuwa ga manzan da aka turo shi gare shi akwai daga cikin manzannin ko waɗansu manzanni allah ya yi magana da su kai tsaye bai sanya tsakani ta sako ta hanyar mala'ika jibrilu ba su nawa kenan kaman wadawa kenan guda ɗaya ko biyu ko tara eh annabi musa to eh sai wa kuma ibrahimu ko isa sai wa ko shi kenan annabi musa allah ya ce wa kallama Allah musa takliman Allah ya yi magana da Musa magana don karkace ba magashi yasa sai aka ƙara masdar wa kallama Musa Allah ya yi magana da Musa karkace a'a ai sa masa aka yi ai ilhama aka yi ai a zuciyarsa aka sa sai ce takliman magana kamar ka ce ina nan a zaune zama dam sai wani ya ce ai a kishin gida kake kaga kai kuma kana zaune zama dam kace shin a zaune kake ko a gide? a zaune kake dan ka ce ina nan a zaune zama dam sai wani ya ce ai a gide yake ce to ai mu ya ce mana a zaune yake zama dam don haka sai allah ya ka masdar ya wuce wa kallama Allah sai ya ce Musa sai ya ce takliman magana dan karka musa karka ja duk da haka waɗansu suka yi tawili suka canza wato ma'ana suka ce wa kallama Allah Musa sai suka ce Musa ya yi magana da Allah kaga anan cewa wato ba Allah ne magana da Musa ba shi kuma Allah ya ce shi shi ne magana da Musa magana Musa ya magana da Allah wannan wani abu ne wanda dukkan mu bayi muna magana da ubangijin shi baya magana da mu maganar da zai da mu ya sako mana littafi ya turo mana da manzo amma kakan daga hannu ka ce Allah Allah ka san bukata ta ka da wa kake magana da kakarka ko da Allah kaga kai kana magana da Allah dan kai kayi magana da Allah ba falala ba ne wanda ta nuna wata babbar falala amma Allah yi magana da kai ita ce falala don haka Allah yi magana da annabi Musa ita ce falala annabi Musa yi magana da Allah ba ita ce falalar ba kowane bawa yana magana da Allah Allah ka san halina ka san yanayina ka san bukatuna ka san matsalata Allah kai ka isa ka biya min bukata kai min kaza kai min kaza kowa yana yi da wa kake magana ai ba da akuyar da ka saya kake magana ba da Allah kake magana kaga ashe Allah ya yi magana da wani bawa daga cikin bayinsa na darajar da alfarma take Allah ya yi magana da annabi Musa sai kuma wa kenan eh sai annabi Muhammadu a ina a yaushe eh da aka yi isra'i da mi'raji da rakiyar manzan mala'ika jibril ya je wurin da ya tsaya inda aka ja masa layi ya ce wa maminna illa lahu maqamun ma'lum ni an zo inda visa ta ta kare ba zan iya ketarawa ba kaga mala'iku la ya sunan Allah ma amarahum da kai ne dan adam mai rawar kai aka kira ka dan bahaushiya aka ce je ka raka manzan Allah sallallahu alaihi sai ka sai ka wuce in ai yau ina tare da manzan Allah ai sai na amma da yazo sai ya tsaya ya ce ni ba na wuce nan nan aka min layi sai ka wuce ka ci gaba kai Allah ya baiwa damar ka wuce ya wuce har sidratul muntaha ya je har inda ya je magariyar tikewa Allah ya magana da shi kai tsaye bashi ya farlanta masa salloli ba tare mala'ika jibril yana can ya tsaya a iyakar inda bizarsa ta kare inda ba zai iya tsallaka wannan layi ba sannan manzon Allah ya tafi shi kadai Allah ya bashi salloli tun suna guda hamsin yana zuwa wajen annabi Musa yana cewa koma ne maraki al'umma ka ba za su iya sallah hamsin ba a kullum koma ne maraki aka rage goma koma ne maraki har ta ragu ta zama biyar ya ce dai a koma a nemar ni na zauna da mutane na san kan gare wasu da fandare wasu a nema ragi bazan allah ce daga biyar ɗinnan kuma ai ba zan iya komawa in nuna fuskata ba akan abin da yake hamsin ya da biyar in ce biyar ɗin ma a ragi to haka allah ya sunnanta kaddar da salloli hamsin ake yi da nawa da mutum nawa ne masu sallar yanzu biyar din ma wani sai dare ya yi hada wani kuma biyar din ma baya yi kwata-kwata ta yi masa yawa ta yi masa wani kuma biyar din ta watan azumi zai yi in ta wuce shi kenan dardumarsa ta baka faɗarsa sai baɗi kuma shi kenan ya wuce eh sai baɗi kuma ya gama sallah sai ya ga dama sai ya ga dama zai yi sallah don haka allah ya magana da waɗannan manzanni guda biyu annabi musa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikinsu kuma aka fidda guda biyar su ne ulul azmi minar rusul guda biyar su ne manzan allah na farko annabi nuhu alaihi salam na biyu annabi ibrahimu alaihi salam na uku annabi musa alaihi salam na hudu annabi isa alaihi salam na biyar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam cikin biyar ɗinnan kuma aka fifita har yau guda biyu dawa dawa kenan da annabi ibrahimu Allah ya ce wattakhadallahu ibrahim khalila manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi sahihi na Imam bukhari ya ce inna Allah ni khalilan ta takhaza Ibrahim khalila Allah ya rike ni badadai kamar yadda ya riƙi annabi Ibrahim badadai dan haka cikin biyar ɗin waɗannan su ne ma'abuta hulla ma'ana ita hulla ko baɗaɗantaka wani masoyayya ce ta musamman shi yasa wasu malamai suka ce idan ka ce annabi habibullahi kamar ka ka tauye daraja sai ka ce wato khalilullahi domin khalilu tafi habibu habibu duk wani bawan allah mumini mai son allah habibullahi ne amma khalilullahi duk duniya babu sai ibrahimu da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam har shi kansa manzan allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa da wani zai riki wani ya mai da shi khalili ma'ana masoyi ba da ɗayi na musamman ya ce da na riki abu abubakar na mai da shi khalili sai dai allah ne kaɗai yake rikon khalili mutum baya rikon khalili da na mai da wato abubakar ya zama wato khalilina sai dai ma'ana sahibina ne wato wanda yake tare da ni ma'abucina wanda yake tare da ni a koda yaushe Da haka kaga hulla waccan daraja ce wato ta musamman waɗannan annabawa da manzanni ko kuma idan ka ce annabawa ga baki ɗaya har manzannin su ne za ka ba su dubu ɗari da dubu wato dubu ɗari da dubu ashirin da hudu su ne annabawa da manzanni sai ka tace manzannin cikinsu su ne ɗari uku da goma sha uku sannan kuma ka tace wato ma'abuta azama wanda Allah ya ce da manzansa fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul ka tace ma'abuta azama daga cikinsu wato mutum biyar da aka ambata daga cikinsu kuma ka tace wato waɗanda suke khalilai mutum biyu ibrahimu da muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga abin a bisa tsari farkon annabawa ko cikin annabawa wane ne annabi na farko wane ne annabi na farko annabi eh? annabi adamu ne shi ne farkon annabawa wane ne farkon manzo eh? nuhu alaihi salam sai kuma aka ce ƙarshen annabawan da manzannin sai aka rufe kofa kuma da mutum daya kaga da aka zo ba da nubuwa sai aka bayar da annabci mataki nan ba ta ɗaya ga adamu alaihi salam sai aka zo ba turo manzanci bayan waccan shirka ta faru allah ce inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an yatiyahum azabun ali sai aka bayar da wato manzanci na farko ga nuhu alaihi salam da aka zo aka hada manzancin da annabcin sai aka rufe da mutum ɗaya aka rufe da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in min allahi salam sai aka wato rufe da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to su ne ana allah ce fa ba'asallahu nabiyina ma'ana kalma annabi ko annabi in ta zo cikin qur'ani yawancin malaman tafsiri suka ce yuradu bihar rusul ana nufin ta wato manzanni shi yasa sai Allah ya ce bashirina wa munziri waɗannan annabawa ko manzanni da Allah ya aiko aikinsu ko abin da Allah ya aiko da su mubashirina masu albishir ne su masu albishir gawa ga ahlul iman ga muminai masu aƙida ta tauhidi su yi musu albishir da aljanna su zama kuma munziri na masu gargaɗi ga wanda suka kafirce suka butulcewa wato tafarkin Allah suka kafircewa manzanni wato su yi musu gargaɗi da me da wato wutar jahannama idan suka mutu akan wato wannan aƙida wato ta kafirci ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya ce wa an zalla ma'ahumul kitab wa an zalla ma'ahumul kitab su ah, annabawan nan da manzannin nan da allah ya turo ga baki ɗaya littafi ɗaya allah ya aiko su da shi ko littattafan suna da yawa to amma allah ya ce wa an ma'ahumul kitab sai muka saukar da littafi tare da su bai ce wa an ma'ahumul kutubu ba muka saukar da littattafai sai aka ambaci littafin da mufrad me ake nufi kenan ya za a haɗa sauran littattafan a shigar da su a nan sakon ɗaya ne to littafin ba littafin aka tambaya ba sako ba eh sai ka ce ismu jinsin ne ya shimalu kulle kitab aka ce muka saukan musu da littafi ma'ana kamar idan aka ce mutum zai iya ɗaukan kowane mutum ko ba zai ɗauka ba eh amma idan aka ce mutum muhammadu sai muhammadu ko mai suna muhammadu aka ce wannan mutumin muhammadu e ko wannan mutumin yakubu kaga amma aka ce mutum kalman mutum za ta hau kan kowane mutum shi yasa da Allah ce wato an zanna ma'ahumul kitab ma'ana ismu jinsin ne ya dukulu fihi kullul kutubul ilahiyya dukkan littattafan Allah sun shiga karkashin wannan alkitabu ɗin dukkan littattafan da Allah ya bai waɗannan manzanni sun shiga shi yasa Allah ce an zanna ma'ahumul kitabu sai ya ce bil haqqi shi wannan littattafai da Allah ya saukar musu abinda suka kunsa alhaƙo ne gaskiya ba wasa a cikinsu ba wargi ba tatsuniya ba labarin da ba haka ba ne duk abin da yake a cikinsa wato gaskiya ne watammat kalimatu rabbika sidqan wa adala shi yasa ibnu kasir da ya zo fassarar wannan aya watammat kalimatu rabbika sidqan sai ya ce sidqan fil akhbari gaskiya ce maganar ubangiji duk labarin da ya faɗa gaskiya ne wa adilan ai adilan fil awamir wan nawahi cikin duk umarnin da Allah ya ce bayi ku je ku ka kalle shi akwai adalci babu zalunci a ciki da hanin da Allah ya ce bayi ka ku yi kaza in ka kalle shi zaka ga akwai adalci babu zalunci a ciki da aka ce kar kai kaza dan in kai zaka cutu ko a duniyarka ko duniyarka da lahirarka gaba daya ko ka cutu a duniyarka ka cutu a lahirarka sai Allah ya hana ka duk umarnin da Allah ya yi za ka amfana da wannan umarni in kai duniyarka da lahirarka don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce muka saukar musu da alkitab sai ya ce bilhaƙi don miliya kuma bainan nasi don su yi hukunci a tsakanin mutane cikin dukkan me cikin dukkan wato abin da suka saba fi maktalafu dukkan abin da suka saba wato a mai da abin sabanin zuwa ga littafin Allah zuwa ga sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce wa maktala fihi ai ba wasu ne suka saba cikin lamarin littafi lallafi na utuhu sai waɗanda aka bewa idan mutane suna zaune lafiya suna ta shashanci suna ta wauta da rashin hankali da yin kowa ya abin da ya ga dama kowa ma abin da ya masa daidai daidai ne sai gaskiya ta faɗo to yin sai a rabu biyu waɗansu sai su karɓi gaskiyar wasu ce ba za su karɓa ba sai sun ci gaba da abin da suke na son ransu kaga an samu ikhtilafi kenan ma'ana yahudawa da sauran ahlul kitab ba su rabu suka zama wato biyu ba sai lokacin da littafin allah ya zo musu sai suka saba suka saba cikin wannan littafi waɗansu suka karɓa abinda Allah ya aiko da wannan manzanni da littafi waɗansu kuma suka saba cikin abinda Allah ya kawo sai ubangiji maɗaukakin sarki ya ce wa makhtalafa fihi illa allazina utuhu ba waɗansu ba ne suka saba sai wanda aka baiwa littafin nan idan ka ɗauki mataki na farko ahlul kitabi yahudawa da allah ya ba su attaura da nasarawa da allah ya ba su injila min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat bayan hujjoji da bayanai sun bayyana a gare su to me yasa suka saba bagiyan bainahum saboda hassada da zalunci sai Allah maɗaukakin sarki ya ce to fahadallahu na amanu sai Allah ya bada wani title na girmamawa ga wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fahadallahu na amanu sai Allah ya shiryar da waɗanda suka yi imani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abinda Yahudawa suka saba a cikinsa duk littattafan da Allah ya sauko yahuda da suka zo suka ce iya littafin da za su imani da shi attaura iya manzan da za su yadda da shi shine annabi musa alaihi salam ga annabi isa ya zo suka ce ina ai su sun tsaya nan ba su yadda da annabi isan ba suka tuhume shi suka tuhumi mahaifiyarsa suka bata mata suna suka aibata shi suka ce mai sihiri ne mahaifiyarsa kaza kaza ce suka tuhume ta da fasikanci da abubuwa na sharri saboda kiyayya da gaba bagiyan bainau saboda tsabar kiyayya da gaba yahudawa suka bata annabi isa su kuma 'yan mishan saboda soyayya da auna ta annabi isa waɗancan sun gaza gona da iri wannan da suka tashi sai suka shiga gona da iri sai suka ce ai isa alaihi salam din nan ma ya shiga ma a ce annabi ne ko manzo ai ɗa ne ga allah ta'ala allahu an zalika uluwan kabira su kuma al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da suka zo suka yi imani da dukkan annaba da manzannin da suka riga annabi musa alaihi salam suka hada da annabi musa suka yi imani da shi suka hada da annabi isan suka yi imani da shi su kuma 'yan mishan suka ce imani ya ja layi daga nan banda annabi muhammadu an rufe kofa ba za su yi imani da shi ba su kuma al'ummar annabi muhammadu shi ne allah ce fahadallahu allazina amanu sai allah ya shiryar da ahlul iman su ne ummati muhammadu sallallahu alaihi wasallam su da suka suka ce la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun a wata aya la nufarriqu na ahadin min rusuli suka ce mai sami'na wa atana ghufranaka suka ce duk sun yi imani da littattafan da annabawan da manzannin ba su raba kowa ba su zagi kowa ba shi yasa kullum idan ba yahude ko dan mishan ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kai musulmi baka da harshen da zaka iya ramawa dan kai in ka zagi manzan da ya ce a imani da shi sai ka kafirta sai ka kafirta dole ba harshen ka ba zai iya rama wannan zaki ba don kai duk ka imani da su ga baki daya kowanne ka yadda annabi ne manzo ne Allah ya aiko shi zuwa ainihin ga al'ummarsa shi yasa Allah maɗaukakin sarki sai ya hashiryar da allazina amanu waɗanda suke ahlul iman daga cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam sai allah shiryar da su zuwa gaskiya sai ubangiji maɗaukakin sarki sai ce fahadallahu lazina amanu limaktulifu fihi min alhaqi cikin abin da waɗancan suka saba a cikin sana'ar haq na gaskiyar da allah ya turo da manzanni da littattafai sai ya ce bi iznihi da izininsa izinin allah nawa ya kasu kenan kaso nawa ne uku ne ko biyu ko ɗaya eh izinin allah nawa ya kasu ko izinin allah ɗaya ne ko biyu ne ko uku ita ce tambayar an shanye to mu share mu wuce eh guda ɗaya ne wanne ne yana amfani da shi yadda ya kamata yadda ya ga dama ka koma mashi a kuma ita ce ganin dama فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه سيتي بإذنه بإذنه لإذن سا gani izinin lahi haka suka so biyu akwai izinin lahi kadari akwai izinin lahi shari'i abinda Allah ya bai shar'anta ba kafircin kafiri Allah ya kaddara zai kafirci to ya shar'anta kafirci bai shar'anta kafirci ba ka gani imanin mai imani allah ya kaddara masa zai imani ya shar'anta imani ya shar'anta imani ba gani wancan izinin lahil kadari ne wannan izinin lahil kadari shar'i allah ya kaddara ya shar'anta sai kai misali a nan da mutum biyu ɗaya a duniyar kafirci ɗaya a duniyar imani dauki a duniyar kafirci dauki abu jahal abu jahal ya yi kafirci waye kaddara masa kafirci waye kaddara masa kafirci sai ka ce allah ya kaddara masa kafirci me yasa allah ya kaddara masa kafirci sai ka ci adalcin ubangiji tun asali zuciyarsa da yanayinsa da halittarsa da ɗabi'arsa baya son musulunci falan ma zamu a allahu qulubahum lokacin da mutane suka karkace sai allah ya karkatar da zukatansu kai ne aka ce ga hanyar gwarzo sai ka ɗauki hanyar haɗejar ka ce gwarzo za ka ka gani in baka ganka a gwarzo ba laifin wane ne ka gani ka ne kai da kakirin hanyar gwarzo ko laifin hanyar gwarzo ne da bata sa ka bi ta ba ka gani don haka izinin lahi a nan izinin lahi ne kadari wanda allah ya ƙaddara wato su al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za su karɓi wannan imani su yi kuma Allah ya shar'anta imani in takfuru fa inda Allah ghaniyun ankum sai ya ce me wala yarda li kufra duk duniya in kuka kafirce Allah ya ce mawadaci ne gabarin ku bai da bukatar ku bai da bukatar addinin ku ko musuluncin ku ba wato imani yake sa ba wato imaninka ba zai kali Allah da komai ba kafircinka ba zai rage Allah da komai ba amma sai Allah ya ce to ku sani wala yarda li ibadihil kufra Allah bai yarda bayinsa su yi kafirci ba in suka yi sun yi abin da Allah bai yarda ba me ya yarda su yi shine musulunci wa in tashkuruhu yardahu lakum in kun gode masa kun bi dokokinsa kun yi musulunci ya yadda muku wannan sai ya karba kuma ya baku dada, ya baku aljanna in ba ku wannan ba ku kuka ga ku kuka rasa ku kuka yi asara domin me ba abin da ya rage Allah da komai ku ne kuka yi asara ko kuka ga duhu dan haka Allah ya ce fadallahu lazina amanu limakturifu fihi min alhaqi sai ya ce bi iznihi bi iznihi alqadari Allah ya kaddara wa al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za su yi wannan imani ya ce wallahu ya hadi man yasha'u Allah yana nufin yana shiryar da wanda ya nufa wanda ya zaɓi shiriyar sai Allah ya shiryar da shi ila siratin mustaqim nan idan muka duba na farko mu al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah mana wata shiryar wadda bai yi wa Yahudawa bai yi wa 'yan mishan ba Yahudawa da annabi Isa ya zo sai suka wato kafir tashi suka tome shi da sihiri suka tomi mahaifiyarsa suka bata mata suna kaga ba su canki daidai ba 'yan mishan da annabi Isa ya zo da sun karbe shi sai suka allantar da shi wancan sun gaza gona da iri wannan sun shiga gona da iri mu da allah ya kama al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai suka muka ce annabi isa kamar yadda allah ya gaya mana wato a manzo ne na allah kuma shi allah ya bautawa bai bauta wa wani Allah ba kuma shi bai yadda a ce shi ba bawan Allah ba ne lan yastankifa an yakuna abdan lillahi haka Allah ya ce annabi almasihu alaihi salam bai taba girman kai ya zama a ce shi ba bawan Allah ba ne shi bai taba jin wannan a rayuwarsa tare da shi ba haka ya rayu kaga waɗancan sun kauce dangane da annabi isa mu kuma fahadallahu allazina amanu abu na biyu ranar juma'a da allah ya sanya ta ta zama rana ta ibada ranar idin kowane sati ranar da za a keɓe da wata ibada da wata haɗuwa ta musamman saɓanin wadda ake ta yau da kullum a sauran masallatai haɗuwar ta bi wato a wasu ɗaiɗaikun masallatai yahudawa da suka zo ga juma'a da allah ya ba su sai suka canki asabar 'yan mishan sai suka canki lahadi mu kuma fahadallahu ta'ala ummata muhammadin sallallahu alaihi wasallam manzan allah ce sai muka canki daidai sai muka ɗauki juma'ar ba wanda suke ɗaukar juma'ar su alhamis ko asabar cikin al'ummar manzan allah sallallahu alaihi wasallam da batun alƙibla ya zo ainihin wato yahudawa sai suka kalli baitul maqdis suka ce ita ce alƙibla Ɗan mishan sai suka kalli mahudan rana suka ce duk inda rana ta hudo nan ce alƙibla mu kuma sai muka zaɓi fiyayyar alƙibla ita ce wato alƙibla annabi ibrahimu abil anbiya ita ce baitul atiki ita ce ɗakin ka'aba allah ya ce wa haithu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatara kaga nan ma sun kauce ba su canka ba mumin canki daidai to shine sai allah ya shiryar da wannan al'umma allah ya ce fa hadallahu allazina amanu sai allah ya shiryar da wato allazina amanu limaktulifu fihi cikin abin da waɗancan suka saba a cikinsa menene suka saba a cikinsa su ne waɗannan abubuwan da aka faɗa min alhaƙi na gaskiya da izinin wa bi izinin lahil kadari da izinin allah ya ƙaddara mana muka shirya sai allah ya ce wallahu ya hadi man sha'u ila siratin mustaqim anan sai aka gaya maka kana neman shiriya kana son shiriya kana son ka dace da shiriya baka santa ba roƙi Allah ya baka shiriya shi yasa kullum ya zama cikin wato sallah mu a rukuni na sallah salloli na farilla kadai ba wato na nafilfili ba kullum sai mun karanta fatiha sau nawa a sallolin farilla sau nawa ake karantawa eh sau goma sha bakwai ciki kowace sai mun ce ihdina siratal mustaqima ba ka ga lamirin addu'a dan ya hada liman da mu gaba daya ihdina liman bai ce ihdinis sirata ba sai ce ihdina ai jami'an ka shiryar da mu siratal mustaqim sai kuma aka ware tunda siratu din akwai biyu siratal ladina an'amta alaihim tafarkin wanda Allah ya yi wa ni'ima shine wanda Allah ya ce wa man yuti Allah war rasul fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa sai ya ce zalikal fadlu min Allah wa kafa billahi alima ita ce wannan siratul mustaqim shine tafarkin annabawa tafarkin siddiqai tafarkin shahidai tafarkin dukkan salihan bayi na gargaru wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su shirya ya ɗora su akan shirya sai ka nemi wannan shirya a wajen Allah kullum sai ka ce ihdina siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu shi yasa kullum manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana wato addu'a Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الله Allah ka nuna mana gaskiya إيقوان بنتا ka bamu ikon binta. Ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka bamu ikon kauce mata ga wani an nuna masa gaskiya gaskiya ce amma bai sami ikon binta ba ga wani an nuna masa ƙarya ƙarya ce ba bai sami ikon kauce mata ba ya bi ta kaga ashe abin yana buƙatar wato tawassuli da irin waɗannan addu'o'i da makamantansu da makamantansu rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama da irin waɗannan addu'a kullum ka roƙi Allah ya baka shirya. in ka shirya Allah ya tabbatar da kai akan shirya ya raya ka akanta ya anshi ranka akanta ka shiga kabari akanta ka tashi ranar tashin alkiyama ka tsaya akanta sakamakon ka ya tsaya akan wato hidayatu ila siratul mustaqim shi siratul mustaqim wata kwalta ce da duk wanda ya hauta Karshen inda za ta ƙare get ɗin da za ta kai shi get ɗin ƙofar aljanna ce shine ƙarshen get ɗin wato siratun lahil mustaqim don haka kullum sai ka roƙi allah subhanahu wa ta'ala kun ga cikin wannan aya da muka karanta guda ɗaya mun faɗi wato al'asulu tsakanin shirka da tauhidi wanne ne asali cikin mutane shirka tauhidi asalin mutane shi tauhidi ne haka Allah ya gina su har karni goma sannan muka fahimci abu na biyu menene mahimmancin wato saƙon annabawa da manzanni shine su yi albishir ga muminai su yi gargaɗi gawa ga kafirai wanda ya kafir wanda suka kafirce sannan muka fahimci abu na uku yana daga cikin taɓewar kowace al'umma ta saba wa littafinta sai ka ce me ya kaskanta yanzu duniyar musulmi da al'ummar musulmi aka wayi gari allah ya ce walan ya ji alil kafirina alal mu'minina sabila allah maɗaukakin sarki da ɗai bai taɓa sawa bai taɓa ɗora kafirai akan muminai ba amma yanzu ka duba a duniya za ka ga ai kafirai ne suke fawa su suke faɗa a ji su ne ake zuwa majalisar ɗinkin duniya da da da siket ɗinta iya gwiwa mai kafar aladai ita za ta yi muku hukunci in kun saba da ƙasa kaza da ƙasa kaza wato ta musulmi wata arniya mai kanta kamar wato kamar kwaɗan rama da kafarta irin ta aladai wai ita ce za ku zauna teburin sulhu da ita da ƙasa kaza da ƙasa kaza an saba wannan ungozin sisi Legas ita ce za ta ce yi kaza yi kaza kaga ai an faɗi me ya kawo wannan saboda mi saboda musulmi sun aje littafin da Allah ya shiryar da su a kansa sai suka zama kaskantattu shi yasa nuna Umar ya ce mu waɗansu mutane ne da muna cikin rayuwa ta kaskanci da wulakanci sai allah ya ɗaukaka mu da musulunci muna cikin rayuwa ta kafirci da cin bushe da shan giya da binne 'ya'yanmu mata da abubuwa marasa kyau na shirka na muni sai allah aiko da manzo sai musulunci ya zo sai allah ya ɗaukaka mu da musulunci muka karya ƙasar farisa wadda ita ce da, farisa a wannan lokaci da rom su ne su na wannan lokaci duk sai da Allah ya karya su sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ci waɗannan garuruka da ƙasashe wato suka dawo ƙarƙashin daular musulunci Allah ya ɗaukaka su da me da suka riƙe musulunci sai sai nuna umar ya ce to duk sanda muka nemi wata ɗaukaka da daraja ba ta hanyar musulunci ba ba ta hanyar ƙur'ani ba sai dai Allah ya kaskanta mu babu ɗaukakar yanzu haka ake a ciki haka a ciki kafiri ya zage ka baka da damar karama ka zo kana shugaban kasa na musulmi a zagi kasar ka a zagi musulmin kasar ka baka isa karama ba a yi mata sharri da jafa'i da kage kana ji ka toshe kunnen ka ba za ka iya ramawa ba dan kana da wata bukata shi bai da bukata da kai kai kake da bukata da shi kaga ai kaskanci ne ba martaba ba ce ba daraja ba ce duk abin da ake so a dukunkuno a jeho maka cikin ƙasa alkhairi ne ko sharri ko jafa'i ko me zai cuce ka ko ya cuci al'umma ko mulkin ka ko kasar ka sai dai kai ta yadda za ka yi ba yadda za ka yi ka hana shi kaga saboda mi saboda littafin da aka bamu sai muka saba sai muka ajiye sai Allah ya ce to ku je ta ku tafi da ku kullun tunani ake kullun yan siyasa rigima suke an saba constitution an ibin constitution an saba kaza an saba ka'idar jam'iyya an saba ka'idar da aka zaɓe ka an saba kaza kaza kullum rigima ake yi saboda mai tsarin ba na Allah ba ne wanda ya tsarin ya sa son zuciyarsa sanda shi ma aka zo kuma sai shi kuma wani guri sai son zuciyarsa sai kuma ya saba wannan tsarin shi ma sai ga a ah, nan ba an bare shi an daki hancinsa ya za a yi ma a ce tsarin mulkin jam'iyya ya za a yi ma a ce constitution ya za a yi na a ce kaza sai a yi ta rigima haka za a yi ta yi saboda tsarin ba na Allah ba ne da tsari ne na Allah kowa sai ga yana da limit yana da iyaka yana da haƙƙi kuma bai zalunci dan uwansa ba ba a zalunce shi ba ma duk sanda za ku zauna ku kawo kan wani tunani ku ce za ku bi wannan tsari da an fara tafiya sai ku ga a'a aini ba an kware ne ai jiya ban gane ba je ina da kujera kaza na yadda da kaza yau kuma ban da kujera kaza na yadda da kaza ai an da ki hanci na ba haka za a yi ta yi saboda mi saboda tsarin ba na ubangijin mutane ba ne shi ubangijin mutane shi ya san tsarin su rayuwa muke yanzu fanka ce take aiki wanda ya fankan nan ya ce mana ya sa nan ya ce on nan ya ce off ya sa mata lambobi sai muka ce ta off za ta yi aiki ta on binan za mu kashe ya za mu yi za mu ga daidai shi da wannan kira ce da mutum ya yi mata tsari ya ce kai da za ka sai ya kai amfani kana son ka zauna lafiya kunna ta tanan kashe ta tanan sai ka ce a'a kai dai ba ka yi ni kuma na sa kuɗi na na saya inda ka ce in kunna nan zan kashe inda ka ce in kashe nan zan kunna ka san an saro maka aiki kila ba za ku zauna lafiya da ita ba lokaci ya yi ko to alhamdulillah sai mu tsaya a